a daji alamis na ya kammala azumi da kuma addu'o'i na musamman da aka dinga yi a jihar adama dangane da wannan babban zaben da ke tafe a sarkake sunanka mulkinka shi zo abinda kake so a yi shi a cikin duniya kamar yadda ake a cikin sama ka ba mu yau abincin yini ka gafarta mana laifofinmu kamar yadda muke gafarta masu mana laifi kada ka kai Allah duk wanda ya nufe mu da cuta yake cutar mu yake so ya cuce ya cuce mu ku ko jama'u Allah ka isan mana da su ba su gagare ka ba a duk inda suke Allah ka mana maganin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaji Gambo Jikan na kungiyar Jama'atu Nasiru Islam ya ce sun shirya tarukan addu'o'in ne don samun zaman lafiya tsakanin al'ummar Najeriya musamman ganin yadda harkar zaɓe ke neman raba kawunan 'yan kasar. Sudin shiryawa shine domin mu karkare addu'an da muke ta yau fiye da wata uku akan Allah Ubangiji ya sa wannan zaɓe lami lafiya kuma a kare shi lami lafiya allah kuma ubangiji ya ba mu shugabanni na gari masu tausayin talakawa me ya kamata jama'a su kula yayin wannan zabe wannan zabe da jama'a za su kula shine su zabi mutumin da zai kai wannan kasa ga ci gaba ko kuma jihohinsu da kuma ƙananan hukumominsu kada su bi rudu na wasu mutane a kawo wasu bambance-bambance a shigar a cikin al'amura. shi ma nashi tsokacin wani mai bishara a yola pastor tamsa garba ya ce ne dole ne a kai zuciya nesa kuma ci gaba da yin addu'a musamman ma a wannan lokaci na zaɓe da najeriya ba ta taɓa fuskantar irin ta ba. kowane church kuma kowane pastor shi kullum idan dai sun taru addu'a suke dare da rana so ina kiran jama'a gaba daya don allah a guji abin da zai sa wannan zaɓe zai zamanto da rikici a guji abin da zai sa wannan ƙasa tamu za ta zamanto wani kufayi saboda yaƙi ko kuma saboda wani tare zaune tsaye to sai dai kuma yayin da kungiyoyin addini ke shirya tarukan addoyi game da zaben su kuwa shugabannin 'yan jarida na ma yin kira ne ga manema labarai da su kaucewa ba da rahotannin da ka iya kawo tashin hankali ko kuma rudani a lokutan zaben da za a ma fara gobe asabar malam umar dan kano da ke zama shugaban wakilan kafofin yada labarai na correspondent chapel a jihar adamawa ya ma bayyana irin faɗakar wanda suke yi ai kokari duk wani abu da zai kawo husuma a ƙasa ko kuma a jihar nan a yi kokari a bar shi misali cewa idan eh, ba eh, ba inec ne ta faɗi cewa ga result ba kaɗan jaridan da ya yi sauri bisa ga 'yan binciken shi da abin ya je riga ya faɗi eh, ya faɗi sakamakon zaɓe sannan kuma muna ƙoƙari duk wani abu da zai kawo tashin hankali kamar maganan yadda ake ta amfani da kuɗi ko magana addini kar a bashi mahimmanci saboda mutane yanzu sun mai da hankali ta wannan ɗan abu kaɗan yana nan kamar wuta a daji. Kamar Adamawa a jihar Taraba ma jama'a na can shirye-shiryen zaben Alhaji Hudu Muhammad Donga da ke zama shugaban rundunar adalci na jihar Taraba ya bayyana irin shirye-shiryen da suke yi. Sab muna A da katin zaben ka? A sosai kuwa ai na ajiye ta fiye da kuɗi na. Kai da wake na kaya kuka je? Da ni da iyalai na gaba ɗaya na haɗa na nike na da domin kuwa wannan shi ne 'yancin namu. Kawai yanzu tuni jami'an tsaro suka fara shawagi inda ma rundunonin 'yan sanda a jihohin taraba da adama amma ke cewa fa sun shirya wa zaben dsp usman abubakar da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa ya ma bayyana irin damarar da suka yi wannan zaɓe. rundunar 'yan sanda ta shirya domin ta ba da kariya a wannan zaben ana cikin zaben da kuma bayan zaben. ibrahim abdulaziz Sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya